Alƙalai a jihar Niger Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har gwamnatin jihar ta kasa biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki ashirin masu zuwa. alƙalan da ya sun ce gwamnatin jihar Niger ta mayar da su saniyar ware wajen biyan su wasu kuɗaɗen alawus alawus da kuma kayan aiki a kotunan nasu musamman ma kotunan majistare da kuma na shari'a al'amarin da alƙalan suka ci ya jefa su cikin mawuyacin hali A cikin wata wasiƙa mai shafi biyar da alƙalan suka aika wa gwamnatin jihar Niger sun nuna damuwa akan halin da suka ce sun shiga na rashin kulawa kamar yadda ya kamata, inda suka ba da misali da ɗaya daga cikinsu da wasu ‘yan bindiga suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Mai shari'a Sa'adatu Abubakar Gambo ita ce mai magana da yawun ƙungiyar alƙalan. Muna da kuka da yawa. Abin ta yi girma ne a lokacin da muka lura mun shiga uku ɗaya daga cikinmu 'yan garkuwa da mutane sun ɗauke shi yana fitowa daga wurin aiki yana hanyar koma gida a ƙasa a ƙafa saboda baya da moto kuma iya sanin mu wurin shekara ashirin gwamnatin jihar Neja ba ta sayi ma kowane shari'a ko judge ko magistrate official ka ba so wannan ne yana cikin abin da ya tada hankulanmu saboda mu ne muke aiki a karkara da lunguna na jihar Neja ga baki ɗaya muna nan a alawa muna nan duka har babanna nan zaka ga magistrate court duk inda lungu yake mu ne muke contact da criminals in nan sun fi sanin mu ma fiye da manyan alkali. A lokacin da na tuntuɓi kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Nasara ɗan Malam ya ce ya zuwa lokacin da na kira shi bai ga wasiƙar alƙalan ba. Um, uh, ya ce ban ga wasikar ba domin ba na gari na yi tafiya. saboda haka ban iya yin wani bayani a kanta sai lokacin da na dawo na karanta wasiƙar. To sai dai a lokacin da na tuntuɓi babban lauya mai zaman kansa a Abuja, barista mai nasarar koga Umar akan wannan lamari na alƙalan jihar Niger ya ce tabbas alƙalan suna da damar bin haƙoƙinsu, amma matakin tafiya yajin aikin ya yi tsanani. Akwai ɓangarori waɗanda suke uh, kusan tsarin aikin gwamnati ya haramta masu su yi yajin aiki eh, domin yajin aikin su zai kawo na kaso ga al'amuran gwamnati gaba ɗaya. kada gwamnati bangaren zartarwa ta ɗauki wannan barazana a matsayin abu ne mai lakwai-lakwai a ɗauke shi da ƙarfi sosai a kira su tun da wuri a neman daidaitawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.